الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sada mu da dukkan alkhairansa a cikin waɗannan kwanaki masu alfarma masu albarka kwanaki goma na watan zulhijjan farko Allah Ubangiji ya kare mu daga dukkan sharri da yake tattare a ciki ya sada mu da dukkan alkhairainsa a jiya a karatunmu na wannan littafi mai albarka <clears throat> a alamu sunna almanshura mun ji abin da ya shafi wato tauhidin rububiya da kuma kishiyan tauhidin rububiya To a yau Alhamis kuma ɗaya ga watan Zulhijja na shekara ta 1435 wanda ta yi daidai da 25 ga watan tara na shekara ta 2014 za mu yi ma'anan tauhidin ta Allah wajen sunayensa da sifofinsa. <clears throat> Allah da muke bauta ma yana da sunaye. saboda in ka shiga matsala ka kira shi da su ka kira shi da su tunda Allah ka gani shi in ka kira shi da sunan ke na ka bayyana masa biyan bukatunka kuma Allah maɗaukakin sarki yana da sifofi sanin sifofin zai sa ka ƙara jin tsoron Allah kamar idan aka ce maka Allah yana gani kaga sifa ce gani Allah yana ji Allah yana gani Allah yana kama mutum Allah yana ukuba to kaga sanin sifofin Allah duk zai sa mutum ya shiga taitayinsa ya san duk abin da yake Allah yana ganin shi <clears throat> menene kadaita Allah wajen sunayensa da sifofinsa ma huwa tauhidul asma'i was sifat huwa imanu bima wasafa ta'ala bihi nafsahu fi kitabihi shine kai imani da dukkan abinda Allah ya sifanta kanshi da shi a cikin littafinsa al-Qur'ani wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam da kuma irin sifofin da aka ji manzon Allah ya sifanta Allah da su sallallahu alaihi wasallama minal asma'i alhusna daga cikin sunaye kyawawa wasifatul ula da sifofin Allah maɗaukaka wa imraruha kuma sunayen da sifofin Allah ɗin ka tafiyar da su kawai kama ja'ad kamar yadda suka zo bila kaifa ba tare da ka tambayi yayi ke ba karkai tambayi mana yanda abun yake kama jama Allahu ta'ala baina isbatiha wa nafi at-takif kama yadda Allah madaukakin sarki ya haɗa wajen tabbatar da sunayen ya kore kuma tambayan taklif ya kore tambayan taklif Allah baya so ka nemi sanin bayanin ya kaza din shi yake ba ni misalin kaza na Allah ya yake buga mun misali ko mun kwatance ko kamanta mun da mai kaza na Allah ya yi kama Allah bai son wannan binciken saboda baka kamanta abu sai wanda ka taba gani ko ba haka ba baka bada kamannin abu sai ka taba ganin shi ko ka taba ganin wanda ya kama da wannan abun to baka taba gani ba kuma baka taba ganin wanda ya kama da shi ba a takaicen takaicewa sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa sos ɗinsu kawai maɓulɓula biyu ne sos ɗinsu maɓulɓula biyu ne imma alƙur'anin Allah subhanahu wa ta'ala aka samu wannan sunan cewa Allah ya kira kanshi da wannan sunan ko ya sifanta kanshi da wannan sifar abu na biyu source na biyu shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk hadisin manzon Allah da kaji ya kira Allah da wani suna ko da babu shi a Qur'ani wannan sunan na Allah ne inda zaka samu wata sifa da manzon Allah yace sifan Allah kaza ne a hadisi ko da babu ita al-Qur'ani wannan sifar ta Allah ce so sos din mu biyu ne kawai na tabbatar da sunayen Allah da sifofinsa shine abinda yazo alqur'ani muka ji Allah ya kira kanshi da shi ko ya sifanta kanshi da shi ko kuma a wajen addu'o'i muka ji manzon Allah cikin hadisai ya kira Allah da wani suna ko ya kamanta ya sifanta Allah da wata sifa sune sos din mu kawai dan adam bai da menene kada ya kuskure ya yi shishigi yanzu kamar misali mutum ya zauna ya zauna ya yi tunani ya rufe ido ya yi tunani ya ce wane ya ka zauna shiru ya ce kai ina tuna wani waɗansu irin sunaye ne da ya dace in ba wa Allah su ka duba wai shiru din nan da ya ko kuma yana tunani wani irin su yes in matanka tana da ciki ko kuma in kana da buri in aka ma haihuwa za ka iya zama ka yi tunani in namiji ne wani suna za ka bashi in mace ce wani suna zaka bata amma baka isa ka rada wa Allah suna ba baka isa ka rada masa suna ba baka kai matsayin da har zaka gane cewa ga wani sunan da ya dace a ce Allah da bai da shi yanzu kai ka sa wa Allah Allah ya wuce nan ko baka da wata sifan da kai ne zaka kirkiro ta kace ka ba Allah ko dan da ka haifan ma ai sai sunan da musulunci ya yi recommending zaka bashi akwai sunan da in ka bayar ma za a yi kondemin nan sunan so Allah ba a raɗa masa suna shi yasa kiristoci suka yi felin suka fada shirka a cikin wannan tauhidul asma sai suka sa wa Allah Allah ubanmu wanda yake cikin sama Allah uba kaga sun bashi suna duk sunayen Allah ka je ka duba ba al'abu ba al'abu uba babu a cikin sunayen Allah makarin kiristoci suka raɗa wa Allah suna ubanmu da yake wajen sama yake sama to kaga an samu wannan an shirka saboda haka baka da hanyar sanin sunayen Allah sai abin da ya zo a cikin alkur'ani ko kuma ka ji ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan su biyu din nan babu wani wanda isa ya kirkiro wani suna ya ce ya rada wa Allah shi don baka isa ka san maslaha wani abin da cewa Allah yana bukatan shi har ka bashi ba don kafin ayyuka yana nan kuma za ka gushe yana nan wannan shi ne tauhidul uh, uluhiyya a tauhidul asma'i wal sifat ne mu duba zan maimaita ma'anan ta Allah wajen sunayen shi da sifofin shi shi ne alimanu imanu yi imani ka yadda a cikin zuciyanka bima wasafa Allah bihi nafsahu da duk wata sifan da Allah ya sifanta kanshi da ita fi menene fi kitabihi cikin littafin Allah ko kuma wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ko kuma wata sifa da manzon Allah muka je ya sifanta Allah da ita domin duk duniya bayan Allah ɗin ba wanda ya fi sanin Allah ɗin irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam minal asma'i na daga sunaye alhusna kyawawa wasifatul ula da sifofi wato ɗaukakakku al'asma'ul husna din nan kalman husna ismul abu na sigatul mubalaga ne amma wato sunayen Allah da suka kai matuƙa wajen kyau matuƙa wajen ƙurewa me yasa sunan Allah suka kai matuƙa wajen ƙurewa wajen kyau shine mun ce duk sunan Allah yana containing menene yana ɗauke da sifar kamar yadda na faɗa mana a can ba duk sunan Allah yana ɗauke da sifan wannan sunan idan Allah ya ce ni al'alimu ne to yana da me yana da sifan ilimin idan Allah ya ce albasiru ne yana da menene ganin yana da sifan ganin in ya ce asami'u ne yana da sifan jin idan ya ce almaliku ne sunan shi to yana containing attribute din almaliku din yana da mulkin da gaske ba wai haka kawai ya raɗa wa kanshi shi mai mulki ne alhalin bayi da me alhalin ba mulkin a'a haka Allah maɗauki idan ya ce maka shi alkawiyu ne mai ƙarfi ne to sai ka samu yana da sifan ƙarfin da babu wanda isa tinkare shi to sabanin sunayen mutane me yasa sunan ka ba a cewa asma'un nasi alhusna sunayen mutane masu kyawawa don saboda sunan mutum ba dole bane ya sifantu da sifan sunan a iya kiran mutum shi al'aminu ne me al'aminu amintacce amma ba wanda ya kai shi cin amana ba dole bane ka samu sunan mutum da yake biyarin kuma sunan ya yi containing din sifan sunan za a kira mutum sadiq sadiq ma'anan shi mai gaskiya to amma ba makaryaci irin shi da ne ya maka kalmomi goma ka samu ka samu ka samu biyu daga cikinsu da gaske ne za ka tarar da mutum an sa masa bashiru mai bishara mai albishir amma ma malam bashiru dinnan ba wanda baya kuka da shi a wajen ba ka jin wani abu na albishir daga wajen shi to haka nan za ka samu an sa mutum sarki kaji ana kiran wane sarki muhtar sarki wane sarki wane ne kalman sarkin na an rada masa ne amma in ka duba bai taba sarautan ba iyayen shi basu taba sarautan ba bai gaji sarautan ba kuma ba daga gidan sarautan ya fito ba amma in ka kira shi sarki din yana amsa wannan kaga yana menene biyarin in sarki amma sifan bai taba ma sarautan ba ta kama za ka kira mutum malam ku je gun malam ka je ka tarar zero amma da an ce malam yana ansawa ko kuma a sa mutum honorable in ka je ka samu bai da wani ono bai da waɗansu sifofi ma da ya dace ma a kira shi mayaudari shine barawo shine mai ɗiban kuɗin mutane shine mayaudari shine maha'inci shine mace amana shine amma ana kiran shi honorable yana ansa to haka za ka tara to ta inda sunayen Allah suka yi defeating din na mutane kenan shi yasa na Allah din don sunan ya yi containing wannan attribute din sifan sai aka kira su asma'ullahi menene husna sunayen Allah kyawawa cikakku wanda suka kai matuka babu tawaya a ciki to ka imani da wannan sannan wa imraruha idan aka ce wannan sunan Allah ne wannan sifan Allah ne to ka tafiyar da sifar ka tafiyar da sunan kawai a yanda ka ji shi karka yi tambaya kamar Allah ya ce yadullahi fauka aidim Allah ya ce hannun Allah yana kan hannunsu karka ce ah wani mun ji Allah ya ce hannun Allah hannu ba sifa ba ne sifa ce to kar ka zo ka yi bincike sai an maka bayanin hannun yadda yake tsab ka je ya hannun Allah yake hmm? muna mu hannu ne wanda aka yi da tsoka da jijiyoyi da jini da gaɓoɓi da yatsu biyar da farce da menene na Allah haka yake ba a son iri wannan binciken ba a so na Allah ma irin namu ne da kaza da kaza a'a duka ba a son wannan binciken mun san yan adam an halicce su da kasa ne aljanu da wuta su kuma mala'iku da haske To amma ka ce shi na Allah din yayi ke kana so a ce ma irin na dan adam ne ko irin na mala'ika ko irin na aljin ko na menene shi yasa Allah ya ce laisa ka mislihi shay'un kada ka yadda ka kwatanta Allah ka kamanta wani abu na Allah da wani abu a duniya babu shi sam ina fata an gane ko kada ka je Allah ya ce tajri bi a'yunina jaza'an liman kana kufe Allah ya ce tana tafiya akan idon mu jirgin annabi nuhu yana tafiya akan idon mu Allah ya tabbatar yana da ido amma kar ka zo ka yi bincike shine abinda ba a so sai an maka idon bayanin shi tsab tukuna kwaya ne wanda take irin namu mai zeba mai kaza shi yasa Allah ce ake ce suna idan yazo an ce na Allah ne ko sifan Allah wa imraruha ka tafiyar da shi kawai ka ce sami'na wa ata'ana kama ja'at kayyad ka tabbatar Allah yana da ido yana da hannu ina dalili yazo a Qur'ani ya ke bila kaifa Kar ka ce ga yanda yake don baka sani ba shine malamai suka sa ka'ida a cikin sifofin Allah baka taba kamanta su sifan Allah ba ka ba misalin abu sai ta hanya biyu hanya ta farko ka taba ganin abun fizikali hanya ta biyu ka taba ganin abu mai kama da wancan ɗin yanzu idan mutum misali na taba ganin mercedes e-class a to sai wani ya bugo mun daga daga Jos musali ya ce mu wane eh ai abokin ka wane ne ya sai Mercedes E class zaka ce e eh, kwana santa mai kofa kaza ko eh mai kujera kaza kaza kaza kaza kaza kaza ka e mai salansa kaza mai giya kaza duk zan iya ce exactly me yasa na bada misalin ta saboda na taba ganin ta anan na taba gani ina fata an gane to inda ban taba gani ba zan iya bayani to haka ne duk mutum da ya ce ka ce Allah yana da kaza ya yi ke sai ka ce kai ka taba ganin Allah ne a'a ka taba ganin mai kama da Allah a'a to ta ya za a yi umba da misali shi har ku yi bayani shi ba a baka ba bayanin abinda baka taba gani ba ko baka taba ganin mai kama da da wannan abun ba shi yasa Allah baka taba ba da misali. shi a ah, to ya za a yi eh ya za a yi abu baka taba ganin shi ba kuma ka ce yana nan ka ce eh kai kana da hankali dole ce maka eh ka taba ganin hankalin dole ce maka a'a to ga ya mun yayi ke idan har zai iya baka amsa wannan zai iya baka amsa wancan ballantana ma Allah ya ya daukaka daga nan ka yadda akwai hankali ka yadda da sunan abun hankali kuma ka yadda wannan yana da shi wannan bayi da shi ya ka gane wannan yana da shi wannan bayi da shi ta wajen yadda wannan yake behaving shi ke nuna mana bai da hankali wani fa yanzu ba hankali ku yi hankali da shi har ana ganewa to amma hankalin aina yake a jikin mutum ya yake baki ne ko fari ba za ka iya sanci kamar iska yake ko tsoka ce ba za ka iya sa albin nan ba ko ka ce ka yadda wani yana da rai eh ya rai yake to idan har abun halitta ma ba za ka iya ba da misalin shi ba ta ya za a yi ka ba da misalin wanda ya yi halittan ina fata an gane ko yawa sannan wani clear example Allah maɗaukacin sarki yana cewa manzala Allah Allah yana saukowa zuwa duniya ta ɗaya a kashi ukun dare na ƙarshe sai wani ya yace ya saukan yake yadda jirgi ke sauka ko yadda mutum ke saukowa daga bishiya ko yadda soja ke saukan lema ko kuma yadda mutum ke saukowa daga gidan sama shi ma an san ban taba ganin shi ba ban taba ganin saukan ba amma kai un tambaye ka ana cewa sanyi ya sauko ana iya cewa damina ta sauka ga mu yanda daminan take sauka bala'i ya sauko a ƙasan nan bala'i ya sauka a gu kaza gaya mun yanda bala'in ke sauka ina fata an gane ba zai iya da maka ba to halitta ma ta Allah mene baka ma iya bada misalinta ka kasa ballantana shi mahaliccin to da waɗannan abubuwan duka ake gane cewa Allah fa laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir kama jama'allahu ta'ala baina isbatiha wa nafyi takif haka nan Allah ya tabbatar ya ce mu tabbatar masa da abin da ya tabbatar wa kansa amma kar mu ce ya abun yake kar mu shagala wajen wannan tambaya an hafi kitabihi fi gairi mawdhi'in a wurare daban-daban ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya ce ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilman Allah ya san abinda zai faru da mutum nan gaba da abinda can baya sannan kuma ba wani wanda sanin shi zai iya zagaye sanin Allah sai dai sanin Allah ya zagaye saninka a wata aya Allah ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir babu wani abin da yake kama da Allah wa huwa sami'ul basir akwai abin da ake kira tashbihi kamantawa akwai abin da ake kira tamthili shi ma kamantawa but akwai bambanci tsakanin tamsil da tashbih tamsil shine abu yayi kama da abu 100% babu bambanci babu bambanci kamar misali a ce a kawo bullet na AK-47 eh, eh, a ajiye haka guda uku za ka ga tsawonsu da kamanninsu da kaurinsu da komai nasu da za ka je a wargaza su a ce wanne ne da yake nan ba za ka iya bambance ba ko kuma ka aka maka paket ɗin bairo big na bairo za ka ga tsawonsu da kaurinsu da kamanninsu da komai nasu iri ɗaya to wannan shi ake kira tamfil wane ya yi kama da wane ɗari bisa ɗari kenan wane ya kama da wane a tsawonsu a haskensu a ƙibansu a murya a tafiya a koma da komai amma tashbi abinda ake kira tashbi shine wane ya yi kama da wane a ɓangare kaza kawai a ce kai wane yana mun kama da wane a tafiya a tafiyansu sai dai wancan dogo ne wannan amma tafiyan kan iri ɗaya kai wani yana mun kama da wani a murya in yana magana ka ce wani ne sai dai shi wannan iyamuri ne wannan bayarbe ne for example sai dai wannan mace dai wannan namiji ne Wani mun yana mun kama da wani a fuska sai dai wannan ɗan yaman ne wannan kuma a guka kaza yake to shi da tashbihin da tamsilin 100% din Allah ya ce duk babu wani wanda yake kama da ni din ba a sifanta Allah da komai wa qauluhu ta'ala a wata aya Allah ya ce la tudrikuhu absaru ido ido na wata halitta ba ta da capacity na iya ganin Allah ba za ta iya ba amma wa huwa yudrikul shi kuma Allah yana yana yana ganin idon kowa yana ganin kowa amma kai baka isa ka gan shi ba wa huwa latif al shi Allah kuma al-latifu asalin kalmar latif shine wato abu mai sensin haka da kayi abu yayi sensin ji. to Allah mai bin diddigi ne duk abinda mutu ya sai Allah yayi sensin ya sani kuma al ya baka labari akan abu yanzu mu duba annabi Musa alaihi salam lokacin da ya nemi izini ya ga Allah ya je ya gana da Allah ne ko lokacin da Allah ya kira shi zuwa turi sina dutsen nan ya ce ya Musa fakhla ana alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa cire takalmanka kana waje mai tsarki a nan daji ne mai tsarkakakke cire takalmanka ya ce ka ji innani ana Allahu ni innan mai magana da kai ni ne Allahnka fastami lima haka saurare ni da kyau ka ji wahayin da zan maka ya fara ce masa wa ma tilka bi yaminika ya Musa me a hannunka ne yace sanda ce me kake da ita kaza kaza kaza ce jefar da ita ta zama macijiya Allah Musa zai gudu yace da aka ɗauke ta aya ce wannan sandan sanya hannunka a hammatanka ka fito da shi ga haske kai yana haskaka ko ina kawai ma malam Allah ce ayatan ukhra another sign kenan aya kuma yace tunda na baka waɗannan kamar ai preparing nashi an bashi makamai na hujja sai ce izhab ila fir'auna innahu tagha kama hanya ka tafi wajen fir'auna kawai to da aka gama wannan aka gama wannan sai can annabi Musa ce rabbi arini kaifa yace rabbi arini anzur ilaika ya Allah inda na ji daɗin maganan kaɗin nan da yadda muke ta magana ya Allah kaɗan mun izini mana unganka ce innaka lan ni ba za ka iya gani na baya Musa amma idan ka nace unzur ilal jabali kalli wancan dutsen zan yi a fiyarin a jikin wancan dutsen fa in istaqarra makana har idan wannan dutsen kaga yana nan a inda yake bai narke ba fa innaka tarani zaka ganni to can da Allah hasken Allah kai da ya tashi bayyana kafin Allah din ma ya zatin sa ma hasken kawai sai ya ragargaza dutsen ya nike shi gaba ɗaya sai Musa ya fadi a sume ka san in mota za ta zo da dare tun wancan junction din zaka ga haskenta anan ko to haskenta tun bata iso ba kai ya narkar da nan tun shi Allah bai bayyana baki hasken shi kawai Musa da ya faɗi ya su can ya farfado ya ce ya Allah anamu annan laha ala kulli shay'in qadir na san arkai mai bisa komai mai iko ne ta ce ido a nan duniya dai bai da ƙarfi bai da karfi kana iya zurawa rana ido to ba za ka iya ba. to ballantana ka ce za ka ga amma a gobe kiyama Allah zai cire wannan shamakin gaba ɗaya ya sanya wa idon mutum wani irin ƙarfi yadda zai iya ganin Allah. Manzo Allah sallallahu Alaihi wata rana yana zaune da sahabansa irin wata yana goma sha biyar ɗin nan kasan ya fi haske. Manzo Allah ce wa sahabansa ku kalli wannan watan suka ɗaga ido suka kalle shi. Ya kuke ganin shi suka ce ba yau ya Rasulallah gashi nan. manzo Allah ya ce akwai wani abin da kuka ga ya tare ku ya sha idonku idon ku daga barin gani sai ce gashi nan muna ganshi shi fias to ya ce haka mumunai za su ga Allah Allah ubangiji a cikin aljanna babu wani abin da zai sha zai sha make idon su haka haka za a ga Allah Allah ma ya tabbata ce wujuhun yawma idhin naziratun ila rabbiha nazira fuskoshin kafurefa wa wujuhun yawma idhin eh, menene alaiha ghabara ko tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara yace waɗansu ido a ranar ba za su samu ganin Allah ba to amma in kaji an ce la tudrikuhul absaru anan duniya kenan amma shi Allah wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir to kaga a wannan ayan Allah ya ga mana yana gani amma facan kuma ya ce mana shi mai bada labari ne shi kuma mai din bin diddigi ne ya nuna mana a can yana da ilimi shi Allah wa ghairi zalika da makamantan waɗannan ayoyin wa fi a wata riwaya ta turmizi shi kuma wato za mu ji abun ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ubayi bin ka'abin an karɓo wannan hadisi mai albarka daga ubayi bin ka'ab radiyallahu anhu Allah ubangiji yadda da shi annal mushrikina qalu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mushrikai wato masu bauta wa gumaka a makka sun zo suka tarar da manzo Allah sallallahu suka faɗa masa ya'ani lamma zakara alihatahum lokacin da annabi ya ambaci gumakansu cewa ba su da amfani ba sa cutarwa ba sa amfanarwa ya yi kondemin nasu to sai mushirkan suka ce a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an siblana rabbaka ka gaya mana dangantakan ubangijinka kamar unce ka gaya mun dangantaka ce ni ne wane ɗan wane jikan wane ko yawa kakana wane ji shi ma ɗan wane jikan wane mahaifiyata ita ce wance yar wance jikan wance kaza kaza muna so ka ba mu kai ma dangantakan ubangijinka ya rasulallah fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan ayan yace kul ka gaya musu ga amsar da za ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kace huwallahu shi allan nan nawa da ni nike bautawa ahadun shi kadai ne makaɗaici bayi da wani mai kama da shi Allahu samad ne allan da kowa yake nufinsa da bukatunsa shi ne allan da kowa yake jingine a jikin shi don biyan bukata sannan lam bai haifa ba wa lam yulad ba a haife shi ba to ta za ka danganta wanda ba a haifa ba kuma bai eh, haifa ba kuma ba a haife shi ba ta za ka ce ga dangantakan ga danginsa babu li'annahu laysa shay'un yuladu illa sayamutu ko saboda babu wani abin da za a haifa face dole ya mutu walaisa shay'un ya mutu illa sayurafu ko sannan ba abinda zai mutu kuma sai an gaje shi haka al'amari yake wa anna allaha ta'ala la ya mutu shi Allah baya mutuwa wala yurafu kuma ba a gadon shi walam yakul lahu kufuwan ahad kuma qala ai lam yakul lahu shabihun ku duba babu wani wanda ya kama da Allah wato ya ɗauki wani ɓangare na Allah ya kamantu da shi babu wala adilun babu wanda wanda yake daidai da Allah 100% walaysa kamislihi shay'un ko babu wani abun da yake kama da shi babu abun ne kwata kwata wannan shine ma dalilul asma'i alhusna husna min al was sunna menene dalilin da zai tabbatar mana da ce Allah yana da sunaye kyawawa a ka mana dalili daga alkitabu wa sunna alkur'ani da sunnan manzon Allah ai su ne sos ɗin addinin ƙala azza wa jalla mala ya ce ga abin da Allah ce walillahi asma'ul husna ya ce lallai Allah yana da kyawawan sunaye fadu'uhu biha ku rika kiransa da su ku rika kiran Allah da sunayen wa zaru alladhina yulhiduna fi asma'ihi ku bar waɗanda suke shirme suke kawar da sunayen Allah daga kan ma'anansu suke tawili suke ƙoƙarin kamanta sunayen Allah da sifofinsa da wani abu ku bar waɗannan kawai ku fita harkansu ji zauna ma Kano ya amalun za a sakanta musu da mummunan sakamako a gobe kiyama ba a so ka yi distortin ɗin wani sifa ta Allah ba a so ka canja ko kai tawili ka murɗa shi tawili shine ka kawar da ma'anan abu daga yadda yake daidai zuwa ga wani ma'ana na son ranka ko na son zuciyanka to a nan Allah maɗaukakin sarki ce mana Allah yana da sunaye da yawa ku rika kiran shi da su in plural form ku rika kiran shi da su idan kana son biyan bukata ka ce ya Allahu ya Ar-Rahmanu ya Al-Maliku ya Al-Quddusu Salamul Al-Muhaimin ka kira shi akan wata bukata da kake so ko kuma irin bukatan da kake so sai ka nemo cikin sunayen Allah wanne ne ya dace da wannan bukatar na gaya muku shi kwanaki yau ilimi kake nema ka sayo littattafai ka dinka uniform ka sayo form ka cika ka biya registration ka biya school fees ka zo sabon aji suka ce ya alimu ya alimu ya alimu ya alimu allimni ya Allah mai ilimi ya Allah kaga ai ya alimu ka kira ya dace da irin bukatar da kake nema yanzu soja ne za a je yaƙi za a je fafatawa e kana filin daga in ka tashi wani iri za ka kira ya nasiru ya ƙawiyu ya, ya matinu ya ko ba haka ba kaga a waje ai ya qawiyu zaka kira ya Allah mai ƙarfi ya matinu ya nasiru mai bada nasara unsurna Allah ka bamu nasara ya jabbaru mutum ne ya cuce ka ya zalunce ka dan ya fi ka karfi ya fi ka mulki ya fi ka yan sada ka je ka ce ya muntaqimu ko ba haka ba ya mai ramawa mutane ya mai rama bayinsa ina fata an gani. an shimfiɗa ka a asibiti an yi admitin naka an haɗa ruwa an haɗa jini an haɗa bin nan da kan watsa ka ce ya shafi'u ya ya mai warkarwa kaga shi ya dace da sunan sunan da ya dace ka kira a irin condition inda kake wannan shine shi su sai sa sunan Allah suke da yawa gurgudun bukatun mutum shago ka bude aka dan zuba kayan sana'a dai alhamdulillah ka shigo ka zauna ka ce to ya razzaku ya razzaq ya razzaq eh ya dace da abinda ka fito nema wannan shi ne hmm. wannan shi ne ya razzaku ya ganiyu ko ya kai mawadace ka wadata ni ka fito za ka nemi mulki za ka nemi ciyaman kansila gwamna posta ga sunan ka zo kai sallah raka'a da daddare ka ce ya malikal mulki ya maliku ya malikal mulki na fito neman mulki ta ga wannan sunan shi ya dace da irin bukatan da ka sa a wannan wannan gaba na fata an gane yan sanda ne suka tura kiyanka aka ce mu je kai bayani a ce me a a kai bayani a gaban DPO na fata an gane to daga nan fa kana shigo ka ce ya rahmanu ya rahimu ya rahimu eh sa ai kana bukatan a tausa ya rahama to shine za ka yi ta kira shi yasa sunayen Allah suna da yawa saboda kowane irin yanda bukatun mutane suke da yawa haka sunayen Allah suke da yawa sai ka nemi sunan da yayi kama da ya dace da bukata da halin da ka fada sai ka yi ta kiran Allah repeatedly da wannan sunan ina fata an gane ka yi zunubai ne ka dan saba wa Allah ka zo kana nafila kana neman tuba ka ce ya gafuru ko ya gafuru ya gafuru ya gafuru shi za ka yi ta nema to wannan shi ne ga waɗansu eh, ga dalili na biyu wa ƙala subhanahu wa ta'ala Allah ya sake ce ƙulid'ullaha ko ka ce musu ya Muhammad al'umman ka ud'ullaha in suka tashi yin addu'a su ce Allahu Allahu a wid'ur Rahman in sun ga dama su ce ya Rahmanu ya Allahu ya Rahmanu ya Rahimu duk wanda ka kira kaman ka ce ya Allahu din duk ɗaya ne ayyan mata du'u duk wanda ka kira a cikin sunayen Allah din nan falahul asma'ul husna sunayen shi dai dukkan su kyawawa ne Eh, domin wannan ayan ta sauka ne a lokacin da su kafurai mushirkan larawa suke cewa yau muhammadu din shi ma allolin shi suna da yawa ashe mu ma kamar namu allolin kun sa a ka'aba kawai 360 eh, alloli kawai gumaka kawai 360 ne kowa fa in yazo da nashi allan a wajen wannan fa bai yadda da allan wannan ba kowa in yazo kuma duk tribes idan suka zo kabilu daban daga various abunan places wurare daban-daban kowace kabila in ta zo akwai allanta a wajen tun tunda ka'aban ai na kowa ne ba wanda zai ce wai na wani na wani ne to idan allan waɗannan ba su zo ba to zai wuni a tsaye ne ana ta bauta sai lokacin da su wanda suke bauta masa suka zo amma ba mai zuwa wajen shi ba mai zuwa wajen shi ina fata an gane ko wannan haka za zaka tabda abu. to hai suka je hai su ji manzo Allah idan yana addu'a ya ce ya Allahu wani sai ya ce ya Rahmanu wani sai ya ce ya Rahimu wani sai ya ce ya Quddusu ya Salamu ya Mu'minu ya Muhaiminu hai su ma suka ah ashe shi ma allolin annabin a multiple suna da yawa irin namu shine Allah ya saukar da wannan Allah ya ce ya Muhammad qul awidur rahman in ka gada maka ce Allahu ko Ar-Rahmanu ko duk wanda ka kira dai sunayen na na zati ɗaya ne sunayen ɗaya ne na Allah ne wa qala azza wa jalla Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'u husna Allah nan da babu wani abin bauta da gaskiya sai shi yana da al-asma'ul husna wato sunaye tsarkaka kyawawa wa ghairuha min al-ayat waɗannan dalilai ne kenan daga alkur'ani wa qala annabiyyu sallallahu alaihi sallam daga sunna kuma manzo Allah sallallahu alaihi ce inna lillahi tis'an wa tis'ina isman lallai Allah yana da waɗansu sunaye casa'in da tara man ahsaha wanda ya ƙididdige su ya san ma'anansu ya roƙi Allah da su ya yi imani da su da halal jannata zai shiga aljanna wa huwa fi sahih kaje wannan yana cikin sahihul bukhari wannan hadisi to anan ba a ce ku duba Allah yana da Allah yana da suna ya ce sa'in da tara in ji annabi wannan bai nuna ai restricting nasu an takaita su akan ce sa'in da tara ba kamar yanzu ina zan ina yana ya ce ina da wani naira ɗari tara a nan ya nuna don na faɗi haka kwata-kwata kenan yawwa to shi yasa hai waɗansu suna ɗaukace sunayen Allah kwata-kwata su ne casa'in da tara no kuma ku duba Allah ya ciro su ne kamar yana so wato a ci wata gara sai wanda ya iya su ya haddace su ya yi aiki da su ya roƙi Allah da su zai shiga aljanna kamar kai ne ka ce ga wani dubu casa'in da tara ina da su a nan wanda ya kaza wanda ya kaza wanda ya kaza shi ne kaga ka cire su kaman kai mai ne kaman kai motivated din mutane su yi wani abu su yi kokarin haddace su amma baya nuna cewa ba waɗansu to shine saboda akwai cikin hadisai da yawa da sunayen Allah manzo aka ji manzo Allah ya kira Allah da sunaye amma ba sa cikin 99 nan wa qala sallallahu alaihi wa sallam wani hadisi annabi sallallahu alaihi sallam yace as'aluka Allahumma ku duba ya Allah ina roƙonka bi kulli ismin huwa laka da duk wani sunan da ka san naka ne sammaita bihi nafsaka wanda ka sanya wa kanka shi ka kira kanka da shi au anzaltahu fi kitabika ko wani sunan da ka saukar da shi a cikin littafinka au allamtahu ahadan min khalqika ko kuma sunan da ka ka sanar da wani daga cikin halittunka baka sanar da waɗansu ba aw ista'atharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka ko kuma waɗansu sunaye naka ma da ka barwa kanka sanin su ba wanda ya san su duka ina roƙonka da su ya Allah roƙon da nike yi kuwa an taj'al al quran al-azima rabi'a kalbi ka sanya al-qur'ani mai girma ya zama to menene wato shine wato jin daɗi da kwanciyan hankalina da zuciyata da natsuwan zuciyata to kaga anan annabi ya nuna sunayen Allah ga yanda yake akwai wanda Allah ya saukar da su ya sanar mana da su a cikin alkur'ani au anzaltahu fi kitabika au allamtahu ahadan min khalqika akwai waɗansu sunayen da Allah ya ɓoye ya keɓance waɗansu bayansa da su su kawai suka san sunayen aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indika akwai waɗansu sunan da shi kuma Allah ya ɓoye su ya bar wa kansa menene sanin sunayen ku duba annabi ce duk na hada ina tambayan ka ina roƙonka da su sannan mu duba a wani hadisi manzo Allah da ya nuna mana ranar da za a yi ceto a gobe kiyama za a je wajen annabi adam ya ce ba zai iya ba annabi ibrahim ya ce ba zai iya ba annabi musa ya ce ba zai iya ba annabi isa ya ce ba zai iya ba sai an zo kan annabi ko sai annabi sassare ce dama nawa ne mai annabi ya ce kafi ya nemi tun zai je ya duka ya yi sujada a ina a karkashin al'arshi ya ce a ranan Allah zai zubo masa waɗansu sunaye da kalmomi na Allah da sifofi na Allah wanda zai rika kira Allah da su wanda bai taɓa sanin su ba lokacin kawai za a installin masa su kahaid yana kiran Allah da su yana yaba Allah da su yana kiran Allah da Allah ce kaya Muhammad daga kanka haka ka roka an baka kawai ka nema kawai an baka ka roka an baka ka kwankwasa an bude ma to ka duba manzo Allah ce a ranan waɗannan kalmomin za a menene za a sanya masa su <coughs> sannan a waɗansu ayoyi guda biyu Allah ya ce ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبهر ما نفدت كلمات الله أو آية التي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ولو جئنا بمثله مددا Allah maɗaukakin sarki a ayan na yace da za a ɗauko dukkan waɗansu bishiyoyi da ka sani a duniya a feke su a asare bishiyoyi a feke su su zamanto gamba an san gamba wanda ake rubutu da ita yanzu bishiyan mangoro gamba na za a cire to duk wata bishiya in ji Allah a ciro ta a dandatse su a maida su gamba gamba na rubutu duk wani teku da ka sani da ruwa a duniya na a maida shi tawada ka rika daukan gamban nan guda ɗaya ka tsoma kana rubuta kalmomin Allah da suna Allah da sifofin Allah gamban bakin ya abin nan ka sake fere shi sai ya kare ka ɗauko na biyu duk gamban bishiyoyin duniyan nan Allah ce da sai ruwan tekun da aka mai da shi tawada ya kare suna alkaluman su kare suna Allah ba su kare da sifofinsa ba walau ina bi mislihi madadan Allah ce da za mu daɗa kawo irin wancan ɗin kuma tekun for the second round mu kawo ya kare mu kawo ya kare Allah ce ba mu iya kammala rubuta kalmomina da sunayina da sifofina la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ina bi mislihi madadan da za a kawo ya kare a dada kawo ya kare a dada kawo ya kare continuously Allah ce ba za a iya kammala rubuta kalmomi na ba haka Allah madaukakin sarki ya ci. ina fata an gane ko to wannan bai da yawa bari mu kawo su aka ce to aka ma misalul asma'il husna me misalin sunayen Allah daga alqur'ani to ga sunayen Allah duk abin da ka ji nan suna ne kuma kowane suna yana containing sifa mislu qawlihi ku duba za mu kirga inna allaha kana aliyan <clears throat> da farko akwai allahu akwai aliyan al-aliyu kenan kabiran ko ba haka ba akwai al-kabiru to mu duba in ka je suratul nisa'i inna allaha <clears throat> Allah ya kasance kana ya kasance aliyan maɗaukaki kabiran mai girma wata aya tace inna allaha kana latifan khabira kaga akwai al-latifu akwai al-khabiru kenan ko ba haka ba inna allaha kana aliman qadiran daga nan muka samo al-alimu muka samo al-qadiru inna allaha kana sami'an basiran daga nan muka samo as-sami'u al-basiru inna allaha kana azizan hakiman daga nan muka samo al-azizu al-hakimu inna allaha kana ghafuran rahima daga nan muka samu al-ghafuru ar-rahimu innahu bihim ra'ufun rahimun daga nan muka samu ar-ra'ufu ar-rahimu wallahu ghaniyun halimun daga nan muka samu al-ghaniyu al-halimu innahu hamidun majidun mun samu al-hamidu al-majidu inna rabbi ala kulli shay'in hafizun daga nan muka samo alhafizu inna rabbi laqaribun mujibun daga nan muka samo alqaribu almujibu inna allaha kana alaikum raqiban daga nan muka samo arraqibu wa billahi wakilan daga nan muka samo alwakilu wa kafa billahi hasiban mun samo alhasibu anan wa kana Allahu ala kulli shay'in muqitan daga nan muka samo almuqitu innahu ala kulli shay'in shahidun mun samo ash-shahidu daga nan innahu bi kulli shay'in muhitun daga nan muka samo almuhitu wa qala ta'ala Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum mun samo al-hayyu mun samo al-qayyum a wannan ayan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alim mun samo daga sunan Allah akwai al awwalu ko akwai al akhiru al zahiru al batinu al alimu kaje suratul hadid zai baka waɗannan sunaye idan muka je aya ta gaba Allah ya ce huwa Allahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahadati huwa arrahmanur rahim huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddusu as al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbiru subhanallahi amma yushrikun huwa Allahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru sai ce lahul asma'ul husna duk waɗannan ayo idan ka bi diddigin ayoyin nan waɗannan sunayen Allah da ka ga 99 names din nan daga irin waɗannan ayoyin aka bi diddigin alkur'an daga farkon shi har karshen shi sai a zaro wannan a zaro wannan a zaro wannan a zaro aka yi compiling aka samu 99 names din nan to mu ji 99 names din nan idan ka zo sunnan manzon Allah a waɗannan hadisan su kuma zaka ji wani sabon sunan da babu shi a waɗancan 99 names ne shi yasa ake gaya maka waɗancan sunaye 99 ba wai su aka yi restricting kawai cewa su ne sunayen Allah ba ga hadisin sai mu yi shi mu kwana a wajen mislu qaulihi sallallahu alaihi wa sallam mu duba annabi sallallahu ce la ilaha illallahu al-azimul halimu wannan daga sunan mun samu al-azimu mun samu al-halimu لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وقوله صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض كنغا بديع السماوات كنغا رب العرش كنغا رب الأرض كنغا رب السماوات akwai su a can sunayen ka gani sunayen Allah ne wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam bismillahi alladhi la yadhurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul shi ma annabi ya tabbatar a can qur'ani akwai as-sami'ul alim a sunna ma ya tabbata wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam allahumma alimal ghaibi wash shahadati fatir as-samawati wal ardi rabba kulli shay'in wa malikahu duka ga su sifofi anan alimul ghaibi sifa ce was shahadati sifa ce eh rabbi kulli shay wa qawlu sallallahu allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azimi rabbuna wa rabbu kulli shay'in faliqal habbi wato wanda yake tsaga kwaya in ka shuka seed Allah ne ke buɗa shi ka ga ya tsiro wannawa yawa seed annawa alhabbi kwaya annawa kuma abin da yake wanda yake dunkulallen abin da baya ba a fasa shi kaman kwayan alkama kaman kwayan shinkafa makaga kaga kwayan wake da na gyada in ka shuka shi in ya fara kunno kai in ka tone shi zaka samu kwayan ta bude ai wannan amanne anan wannan anan sai ga wannan tsinke yana fitowa munzilat taurati wal injili wal qur'ani a'udhu bika min sharri kulli dhi sharrin anta akhidhun bi nasiyatihi anta al-awwalu falaysa qablaka shay'un